لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma بعد السلام alaikum wa الله وبركاته barakatuh yan uwa a farko muna kada gabatar da godiya ta musamman zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci kowa da komai wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka domin ƙara faɗakar da kawunan mu game da karantar wasu addini yan uwa yau da kwana uku ubangiji subhanahu ta’ala ya ƙara jaddada mana wata ni'ima daga cikin ni'imominsa shine samun ziyara ta manyan manyan malamanmu waɗanda a garin nan ba baki suke ba kamar yadda ɗan uwa shek abdul wannan malam iyas a jiya ya ƙara jaddada cewa ba baki suke ba saboda daman haka ne shi muni ne duk inda ake ambatan allah subhanahu wa ta'ala gari ne na shi ba bako ba ne kamar yadda wani mawaƙi ke cewa wa aina ma duki rasulullahi min baladi a adattu za ka baladi min khairi aubani don haka yan uwa kasancewar farkon malamin da zai gabatar mana da nasiha shine ashaykh abdur muhammad ibn usman hafizahullah wa ra'a sannan bayan haka kenan babban malamin mu malamin. الشيخ الدكتور عبد الله محمد kaba إن شاء الله شيني زي بيو بايا kamar yadda dama wannan majalisi tsohon majalisin shi ne duk wanda yake sane da karantarwa ta sunna nan da shekaru da suka gabata ya san da cewa akwai darasi na musamman a nan da shak abdallah yake yi wanda shi ne muka gaji muhallin muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su taimako da agaji game da abin da za su faɗakar da mu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 وخيرته من خلقه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم وبارك وعلم وأكرم وزد وتحمل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوتي الأكارم والأماجد سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته yau ana ce ta lahadi kuma ashirin da tara daidai ga watan shida hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da kuma arba'in da ɗaya kuma a cikin baka yau ashirin da uku daidai ga watan watan ko kuma shubba wannan shine zangonmu na na ƙarshe na wannan jaula a ahawiyya islamiyya imaniyya da mai duka ya ƙaddara mana muka kawo ƙarƙashin jagoranci shi abul aikam na shi ne shugaban tafiyar a muka zo muka tattara halin mutu a ƙwayyuban nayyar makala ali'a ka fata Allah ya daumar da wannan haske da haskakawa da fahimta da fahimtarwa da karatu da karantarwa da ganewa da ganarwa a dauka da daukarwa a cikin bakwale na alkhairi zan mu aikata daidai saboda samun sakamakon daidai a ranar da daidai ke amfani masu daidai ko shakka babu abin da ke sa komai ya yi kyau shine ilimi shi sa ne mawdu'i na na samun suna neman ilimi jigon rayuwa mai albarka talabul ilm asasul hayat al-mubaraka ilimi shine mutum domin kare ma wanda aka aika shi akan dabba aka kira sunan Allah Allah ce fakulu bima amtakna alai kaga ai Allah ta'ala ce kare mukallabina تعلمونهن مما علمكم الله أشاهد تعلمونهن kare wanda kuke koya masa dabara ku ce da shi bismillah in ya kama baya ci Allah ce ku ci mai dalili saboda an ilmantar da shi an ilmantar da shi akwai dabbobi da a yau in aka ba su ilimi za su yi irin abin da ubangidansu yake bukata ka ɗauki a kukuturu a kuturu har kiran sallah yake in an koya mai ya iya surutu saboda mai ilimi ilimi shi ne abinda Allah ya fifita babanmu a kan sauran mala'iku da shi ya ce babanmu ina nufin annabi adam domin Allah ya ce wa'allama adam al'asma a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لك إلا ما علمتنا كذلك الله يقول وعلم الله سي علما تبدا النبي آدم وبمك ashe da ilimi ba da shekaru ba da ilimi ba da kyawun fuskarsa ba da ilimi ba da ƙabilarsa ba mana da ƙabila a lokacin misali ya fifita ya birbishanta kaga akwai karkashi akwai birbishi birbishi shine kishiyan karkashi karkashi ta birbishi fau to ya birbishantu ya faukantu sama da mala'iku ilm kuma mu da hausa mukan ce can da ya gajiwa idan uban da jirgi ne ba shi wannan uban namu ainihin kirki ne ko ba ashe duk wanda baya neman ilimi bai zama kyanda ba ya zama bugun ya ɗakin ilimi ke ilimi kan mai da yaro babba inji malam muhammadu sani ɗan gani mawakin hausa shi ilimi tamkar uwa da uba ne mai ilimi ai bai zama da maraita shi ilimi kan mai da yaro babba ya mai da ba waɗa saboda gabata abinda ke sawa a samu karatu su shidda ne farko zuwa makaranta ba ka karatu ya kai matashi sai wasa sai yawo a tasha sai bin mata a billa sai farauta sai shan taba sai ƙarya sai kwambo, sai boro ƙoƙo da ƙodoro da abinda da ke ga haka ba sai ka yi ma duniya zuwan kare karofi ba rini ba matsa ba ka da alim ba ka da kuɗi ka tara sitta wasu tura ba iru sittin ba dala sittin da shekaru sittin magana ta lalace don haka ne suka ce yi ƙoƙari ka nemi babi babi na ilimin kafin a fara ce da kai ba ba ta'allamul baba qabla an yi yuqala lakum baba mun lokacin da ka fuskura shekaru suka hauka ba mu abinci ba ina kuka magana karatu da aka ta'allamul baba qabla an yi yuqala lakum ish baba ɗan uwa masu girma ilimi har suka ce ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi ma ka arrafa shi ilimi ghaniyun an ta'arif درود دې کوي جوعي او رشيني کبا کبا متن شيني کبا کبا تو شي علمي مدته من اعلم الاعلام يا بتفيك الرقش بص مني كوكري شيء العلم نور يقذف في قلب صاحبه يستطيع به ان يميز بين الحق والباطل مي او لنهضه ليس دقيق وجن تعريف الي كبشي كوي كنز يا حق ابنك الرقش نأب ونأب نودي كده صفه da shi Allah ya aiko annaba da shi Allah ke canza duniya wajen abin da ya kamata ilimi barin tambaye ku da ilimi da kudi wanda ya daraja tsakanin bura ilimi ya fi kudi? kone da gaske ilimi idan ka kamanta da kudi shi kudi ana sace shi ilimi fa sai dai ka sace malam gaba daya Allah ke baka taba ji an ce malam wani ya tashi daga zindar zuwa Kano yan fashi sun tare su kwashe ilimin shi sun bar shi garwa ya kudi sono aka sace to to kaga wannan miza ce numero 1 na kudi ko ce na ilimi akan me ilimi kana ba da shi karuwa yi sabanin kuɗi inda za ka cika birnin da magarin da saifa mutum kana bayarwa to zai tsari banda ilimi ilimi kana ba da shi kanzun ya zaro alal'infa ka zo wannan daraja ce na uku Allah bai kira wasu su zama shaidun cewa shi ne Allah ba sai wa شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو السياسة وأولو المين يعني أولو المال وأشيء شيء أنا ما لم يسك شيء قوم أشيء قومي لما لم يلو الله كتاب لا شيء وأن كفاهم فخرا وفضلا وشرفا ورفعة للمقامات الله بكرة قوة ya zama shaida kan Allah ta kansa bayan shi Allah da mala'iku duk cikin mutane sai ce wa ulul qa'iman bil qist la ilaha illa hu kai jama'a ilimi daga cikin darajarsa inda duk mutum zai haddace littattafan da magara yana jin wani nauyi ce kai na dauki kaya mai nauyi amma a tara mutum tsaba kwandala cike da bokiti gare zai ga ba kaga wannan miza ce ta ilmi ilimi shi ne abun da jahili ma yana so a fi shi domin ka zo kan titi ka ce kai malam jahili ma sai ce am da ni ka kai ba ka ce kai jahili su ce a ah, wallahi ba da ni ke ba to ashe hatta jahilin jahilo da wawan wawaro da dabban dabbaro yana so ka danganta shi ga ilimi amma jahili ba wanda ke kuna fahimta ta kuwa ilimi shi ne jigon abinda annabi muhammadu ya kawo ƙur'ani ƙur'ani in kana magana falalin ilimi da yawa shi yasa wani ce ja'altal mala fawqa al-ilmi zulman la'amruka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma bi nafs al-wahyi bawnun sata'lamuhu ba ta'a qara'ta yace kai ne kake fifita kuɗi kan ilimi ko wallahi kai azzalimi ne tsakaninsu da bambanci za ka san haka idan ƙaha ƙara'ata wai mai yake nufi wani ka karanta ƙaha mai Allah ke ba wa ƙurra bizidni abin da yake nufi ke bai ce mala ba ya Allah tsakanin hankali da ilimi sai suka yi jayayya Ilimin ce kai hankali ni fa na hankali ce a ni na fika saboda me hankali ce to ni yanzu idan babu ni waka bauta ma Allah ga gaske ne sai ilimi ce a yau da ni da kai wanne ne Allah ya kira kan shi ya ɗauke shi mai da shi sifar shi ka taɓa ji an ce wa kan Allah bi kulli shay'in aqila bi kulli shay'in arama alima شرك سوى علم الأليم وأقل الآقل اختلفا من ذا الذي فيهما قد أعرض الشرف qad فالأقل قال أنا أعرضت غايته والعلم قال أنا الرحمن بي عرف فأيقن الأقل أن العلم سيده فقبل الأقل رأس العلم وانطرف دولي أنك لتكاي ناسل ممك فرسدات ya bai shi ta malam ilimi ko kwasan tutu aka ce yana da ilimi ilimi dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya yana da shago amma shagon sai da hatsi ne ga wani arne kafirin kafiro yana da shago na ɗinki kuma ka je ka sayo yadi kana so a yi maka ɗinki kuma kai ka sani wannan ɗan uwan naka dai ba shi da ilimin da kake bukata a yanzu nan kuma kuɗi za ka bayar ga shi ya rade bai yi ciniki a kasuwa haka za ka tsallake shi ya kasa samun kuɗin li'annahu faqidu ilmi almuhtaj ilayhi al'an wa faqidu shay'i la yu'ti tujawizuhu ila alladhi alima ma anta laka fihi haja ashe ilimi malam ba karamin abu bane wata yarinya ana ba mu labari wai ta auro ni mai kuɗi ashe shirin bati ba ne sakan ɗaba ƙashi ba ne huhun ma'ahu ne biredi ne mai kumburin banza a sheto ya shigo ɗaki yana hura hanci ashe mai kuɗi ne ita kuma almajira ce sai ya yi atishawa تجي يرحمك الله تجي اللهم ربنا ولك الحمد تجي كي كي نريد النار تجي والله إذا سيكي أبا من كذا دفع وذا أول جاهلي طيب أنا فكرت علمي الله ما تجربة فأطلش قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر علم يا الله علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان ذلك عظيما فضل ذلك عظيم علمي فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أولا قبل العمل الإمام البخاري محمد بن إسماعيل من ينبغي wanda aka haifa a shekara ta casa'in da nawa ne kuna iya tunan labarin haihuwarsa a ainihin bukhara a cikin sahihul bukhari a cikin kitabul imtai da yi babi sama da hamsin a kan ilimi kawai ya nuna maka almajirinsa muslim ibn al-hajjaj al-kushirin naisa buri shi ma sai da yi babi kan ilimi kitabul ilimi الإمام أبو داود حديثا الناس الدبو تريب يردي بنشكي أكلت يوان ضد الدبو كتر لطريق تفرس مدرسة عندهم هذا كتاب العلم سليمان السجستاني الإمام النسائي أحمد بن شعب وعبد الرحمن تكن سنن دع الكبرى دين دع صبر المجتبى حديثا من بيد عينه دبو هو مشابيو الكبرى دين بندق مجتبى دبو بيرني دعين كيف akwai kitabul ilm haka imamu tirmidhi isa bin isa haka ibn majah al-qazwini kafin su limamin gidan hijira imamu na malik dukkanin su kowa sai da ya kulla babu akan ilimi ilimi ilimi don shi ne mutum shi ne mutum shi yasa aka ce in kana son ka gane ƙasa ta ci gaba kalli adadin masu ilimi ai wallah nawa suke da hadda qur'ani nawa suke da larabci dan gangariya ba larocin tasha ba ba larocin grand marché ba larocin dahir amma wani shino shino su maka a shankida yau a shankidan wa larabcin a shankidan cinka kai mana larabci nagartacce ba su za ka ce da kai shino da shino da din kida ba sa'udu ya ce da kai mai ishe smoke ba masarar ismuka eh wannan larabcin na gaske ne larabci muke daga muke muke nufi ko faransanci ne inda colloquial wanda bai tabbata ba ba ma karɓarsa a angle idan kai mana turanci irin na inyamurai a dey go you don pafuka finish wannan ba turanci ba ne turanci tura tura mai ture ka ko larabci ne in kai mana larabcin bahaushe wallahi ina ni sharaftul mashakata wayan sha wahala shi yasa ta hanyar ilimi malamai ke ragargaza 'yan bid'a barin ba ku misali musailimatul kazza wannan shedani ja'iri musailimatu bin habib ibn hanif a shekara ta tara saura shekara ɗaya manzon Allah ya bar duniya mutane suka yi ta zuwa madina suna musulunta da ya ga lamarin manzon Allah ya burin ƙasa sai ga ka shi ma bari shigo cikin mufur na banu hanifa shi ke na zo madina amma kusan mai ce sai ce idan muhammadu ya yadda ya mai da ne annabi bayan shi to zan bi shi to abin wani ne ke nadawa allahu a'alamu haifu ya ji'alo risalata to sai allah ya ma annabi wahayi gafa abin da yake ne a cikin bukhari da hadisa ibn abba ya zo madina a lokacin akwai sabit bin khatib bin shammat al-ansari sahabin nan da ya yi wasiya bayan ya mutu za ka sha mamaki sai manzala lokacin yana rike da tsumagiyar dabino ya ce ko wannan ka tambaye ni ba zan ba ka ba kuma ba za ka wuce kaddaran ubangiji a kanka ba kai ina ma tsammani kai ne wanda Allah ya nuna min abarci sai ibn abbas ya ce ya menene da Allah aka gaya wa annabi sai abubuwan rike ke cewa ai annabi ya ce su an nuna masa warwaro guda biyu warwaro aka ce da su hore su sai na hure su sai na fahimci makaryata ne guda biyu za su bayyana bayana na farko shi ne al'asodul anasi na biyu kai ne bai samu abin da ke so ina son kewarori ne in kulla alaƙa tsakanin da malamai ke amfani da usulun ilmi su rusa mutu musamman masu sai kuma banu hanifa banu hanifa a ina suke suna yamama a yanzu haka suna nan kusa da ainihin najas kusa da المملكة العربية وتوحيد القدس رياض ديكوما سيروا توسيدا إلى محمد رسول الله من مسيلمة إتي أما بعد فإن نصف الأرض لقريش ونصفها لبني حنيفة ولكن قريش قوم يعتدون هكذا هو يبقى متعني بيو سكيم النبي وفيك عدد متعني سكة ضوء دي من ظل يجسك الدخل ita ta kome za ku ce suka ce a dama ai ya yi da kai manzan Allah ne amma abin da yake cewa kuma ya gaya mana da kai da shi aka haɗa ku ku zama annabin nan innahu ushrik ushrik kama aka fi risala manzan Allah ce ba domin ba a kashe manzanni ba da nasa an kashe kumintar da kyau kaga kafin duniya ma ta san ambasada yana da mukami abinda ake kira kariya hasana diplomasiya ce aka fara sanarwa immunité diplomatique da kuke bada da farko immunité diplomatique immunity aka fara samu sai su musulima da ya koma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ali rubuta masa wasiƙa ya rubuta wasiƙa yace kasa ta Allah ce daga Muhammad manzon Allah zuwa ga musulima al-kazza makayyaci sai ya ba wani sahabi ana kiran sahabi ibn yazid al-mazini ya ce kai masa wannan wasiƙa da ya kai ma musulima wasiƙa sai musulima ce to kai me za ka ce kayan da muhammad manzana da ce kwarai kuwa a rabita an nuna sai kayan da neman zo ne sai ce wallahi ne kurma ne ba na ji abu sai daɗe shi ya sake ce ka yadda muhammad manzon Allah da ya ce eh ni ba ya ce ana afam la asma mala yasa aka yanka shi wallahi mala aka yi gunduwa gunduwa da shi saboda ta'addanci amma ta shahidan Allah kara masa yadda to cikin abin da musailima yake faɗi na zo kusan gabar sai ce shi ma Allah ya bashi qur'ani qur'anin sana cewa alfilu malfilu وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وإن هذا من فئل ربنا لقليل قليل هذه قرآن وي تسيء الخطاب يتي هنا الشاهد يتي الله يتي هنا الجاهلين يا مسيلمة ما أجهلك بلغة قومك بك ما صلى رمشن با أي كلمة أدراك جاء الخطابي باء فباتي أكن الأمور المتصورة أبن ذاك الجنسي تكلموا أني قبالة باء شواما أدراك القارئة ما القارئة تكاد القارئة المين وما أدراك ما يوم الدين كيف كان مغنى وما أدراك ما الفيل الفيل رأيته فيه الفيل محصول منهج علمي دقيق ya rusa shi ya yi biji-biji luwai-luwai ƙasa-ƙasa da shi malam da ilimi ake rusa ƙarya mai ƙarya baka da ilimi sai a ɗan ka sai ka yi ta surutu da rasa da za ka yi nan da ke so da to ƙarisa muku daga cikin shirmin musailima kawai cikin ƙuranin da aka bashi an sauka masa da aya wai ya bafda'u binta bafda'iyin نقي كما كنت تنقين لا ماء تعكرين ولا شاربين تمنعين رأسك في الهواء وغنبك في الطين ميك يقول يا خويا وي قران كو ميسا تشيواوي الذين هو <laughs> وزارعات زرعه ya kuma shuka fassahina tu ɗahana fassarida tu sarda toke da don malami ce inna ƙor'ana muhammadin unzila ala kalbihi wa haza ƙor'anuhu ala batanihi shi mai wace ne manhaji na ilimi ya kata-kata shi kafin ya ji ina sai ga an kashe shi mummunan kisa barin tambaye ko wani sahabi ne kashe shi na'am eh zan yarda washi ya caka masa adda ne amma wanda ya karfa shi kashe shi shi nake so tun wanda ya gaya min na koma kan zo aiko muku littafi insha Allah ta'ala akan ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ويوم ba shi bane ba shi bane ai kokari don mu samu lokaci wane ne na malam ba shi bane wanda zai jefe shi da adda wa shi ne har yace hadihi bi tilka na kashe hamza khairun na na kashe sharrun na yana katan katan katan wani sabin yazo ƙarsa shi da takobi shi nake so ku gane na malam zubair bin al'awam albarka Allah ya mana kasan albarka ko? ko ba shi ne wane ne ibn mas'ud la ba shi ne ba amsa to kuma ni gari ko to sahabin da ya kare sa musailima nan ma zan sake gaya ko za ku iya hararowa sahabin da ya daura jan bandeji أبو jujjara أنا لا أنا أقول قلنا يا أبو دجانا يا الله سماك بن خارشة فهبن دي أورا بنديجي أياك الأبود ينا إن امرؤ أهدني خليلي ألا أكون حرف النكيل أضرب بسيف الله والرسول Shine sahabin da ya je lulluɓe manzon Allah a yakin Uhud kibiya suka dinga zuba a bayansa inda kasan beguwa da beguwa da bushiya wanne kai tafi hadari wallahi haka haka kibiya suka yi a bayan Abu kaji maza mutanen manzan Allah kaji maza ba mata maza ba sun kunkuɗi ilimi sun ta ilimin ka samu wani ilimin na zagin sahabin ai ka san ya kaɗe ai kai sahabi wasa ne ai jelar raƙumi tsarinsa da ƙasa to shi ya kashe musailin kuma duk da haka fa duk da kimin nan abu da yana bai mutu a lokacin ba shekara ta biyu a yakin nuni sai bayan shekara bakwai ya kashe wancan kafin kumfance ne? mu sake dawowa saboda muhimmancin ilimi akwai sahabin da ya fita daga madina ya je misra kan hadisi daya al'imamu bukhari yana ɗan shekara goma sha shida ya je makka neman ilimi farkon hadisin buhari hadisin mutanen makka ne abdullahi bin zubair hadisin sa biyu hadisin mutanen madina suka ce don girman wuraren nan guda biyu al'imamun nasa'i sai da ya kara da duniya malamai sama da saba'in imamu na malik malamai sun fi ɗari biyu ya karatu a wurin su duk a madina shi bai bar gari ba shi ilimi ba sabar ibn asakir da ya tashi rubuta tarihu dimashq mujalladi 80 da na gani sai na tsorata ba ma in rubuta ba in tsaya in karanta ma aiki ne cikin gare shi ko ya rubuta ibn taymiyyah fa al-mizzi fa ibn hajar fa imam az-zahabi fa وكان الذهبي ذهبيا zahabi zahabiya the golden ابن دقيق العيد يا جماعة دابو أبو سيكرا توبا دا باك دا البخاري دا باك كومي تو ميسا ممتا سمو أي باسا كرامي ميسا روني مو الأمة ميكرا تو يودا موكا سكتي سيجا أرنا أورينتالي المستشرقون سنة كانت علوم الحديث إلنسو ويلسين إلنسو جيسف شار إلنسو مارغوليز حرفنا إشراف الرسائل جامعية الدكتوراه أي والله الدكتور مصطفى السباعي اللي تافنس أصلنا ومكانتها في التشريف يرى بياني دي دي جامعة أهابر أهابر أمريكا تكي أماساتشوسي تماماً إذا كوتي أين من الهابر ثم إتبا إيه أكفر زي يرغتو أكمر قولي فقط شكرك تباشي idan ka taba shi kai masa naqdul ilmi al-akademi za mu isqabinka ba za ka samu kwalinka ba idan marbul yana larabci za ka ɗauka wallahi ba larabe ilimi da shi kafiri adam garmak fitaccen kafiri ne yana karantarwa a jami'ar beirut ba beirut ta lebanon ba sunan wani gari ne almaniya shi in yana raye a yanzu na ba shekara 80 baya wani 80 to ya haddace qurani amma kafiri shi aka ɗora masa ɗawainiyar halakar da mutanen arle da tesawa a nan nijar da arewacin najeriya wai suka ce kai wannan ilimin bukatarmu da muke bukata ka je ka halakar da su amma da ilimi sun ɗauka bacci suke hasar da suka kafa wata cibiya ana kiranta markaz zuwemar wanda ya ƙushi da ilimin likitanci sai ya ce ilimin nan an baka ka samu lafiya a dalilin yada da yesu almasihu shi ke suke sa kurwa kurwa in ba ka mai magamin kifi da kaska kaska ya duki kifi ɗan ruwa ne da ilimi suke halakarwa ko alamar flow da kake gani a cikin lissafi 1 plus 1 flow alama menene kurwa ne multiplication ka kalle shi in karkata menene shi ne division rabawa bigo ne haɗe su wayan kuro na wayan kuro Allah wallahu khairul makirin da ilimin suke abinda suke yi to me yasa samarin musulmi ake da karancin neman ilimi malin sai ya sa littafi zai karantar halartar ba ta da yawa sai idan malami sun zo daga Najeriya ko da sai ga an cika ko misali ko da ba na ce laifi bane ai alkhairi ne ai haka inda malam mu ma zai je Kano haka zamu cika mu tarbe shi haka ɗan wantaka ne amma abin da nake cewa me yasa inda Sheikh Abdullahi misali zai sa littafi ba za irin wannan cikan ba ba a sanin maceto sai miya ta tsare sai a fara abin ya tsaya shi ku al'amari in kana son ka samu nasara kana bukata abu biyar farko tahdidul hadaf na biyu al-mubadara na uku jawdatul amal na hudu al-mutaba ila nihaya na biyar al-ikhlas ɗan uwa masu girma idan muka ce ilimi tare da wannan bayanin a takaici a dunkule a cure a mulmule a haɗa wuri guda me muke rufi da ilimi mu na ce mu mu ɗaliban ilimi bisa tarbiyyar malamu duk wani ilimi wanda ke number one littafin Allah al'ilmu ƙala Allah ƙala rasuluhu ƙala sahabatu laisa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli وبين الرأي فقيه كلا ابن القيم العلم قال لو قال رسوله قال صحابته هم أولو الإرفان علمي كده كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك مثل الشياطين علمي أقي العلم في الغاية أقي العلم في الوسيلة علم الغاية ka san tauhidi ka san qur'ani qira'atan wa tafsiran wa fahman wa tafhiman aw ila akhirih ka san sunnar annabi muhammad a same ka a tauhidi a ji ba wasa ne a ce da kai ina Allah ya ce kace na sama yaya kace ban sani ba Allahu akbar Qur'ani halitta ne kace ƙarya ne ba makhluqi bane وقل غير مخلوق الكلام مالكنا بذلك دام الأتقياء وأفسوا انجوا من الحائية تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاف بالإي لعلك تفله ودم بكتاب الله والسنن التي أتت رسول الله تنجو وتربح إتي وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دال الأتقياء وأفضه ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجعم وأرجع سني أي سني مو مكرن زامو فهمت علمي كفارة زمن توي نيما أنت كجيك كرن تا بيولوجي chemistry ka karanta political science ka je ka karanta agronomy ka samu digiri akan girki yau kafin ka karanta girki wallahi muna cin abinci ba ce laifi ba ne ka ɗauki al'aham a ce mace ne doktora doktora a kan harafin taulanta ya ma nuna wani wani wata da Allah doktora a kan girki ba tauhidi to ilimi akwai ilmul ghaya akwai ilmul wasila abinda zai kai ka misali matsalawar hadith ai wasila ne ilmul ghaya ya koya maka hadisi sahihi ko ba haka ba awwalu hasahihu wa matasal isnaduhu wa lam yushad aw yu'allir wa abl dabit am mithlihi mu'tamad fi dabt kaza kaza kaza kaza kaza واهل هذا الشان قص مسلم الى ضعيف وصحيح هكذا جاء الامام السيوطي مثالي wannan muhimmin abu ne ka san shi an gane ko shi ne ilmul wasila ilimin da zai kaka zuwa ga ainihin gaya kun gane ilimin rabon gado muhimmi ne saboda sun ce ilimi ya kafi gida biyu akwai ilimin da ya shafi rayuwa sallah wanka da sauransu akwai ilimin da ya shafi bayan an mutu rabon mai rabon mai yanzu barin tambaye ku masu sharaɗin rabon gado nawa ne sharaɗin gado nawa ne guda uku ne kawo su mai da mai da mai na nikahun wawala'un allah ya ma'albarka أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاه وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب abin da ke hana cin gado nawa ne wa yamna'u shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin talati riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa fanfa laysa shakku kan yaƙi. ilimi ke ba mu dalili da hujja ka ba mu ilimi ba molonka ba ba surutu akid da'awaka bin nas nawa ne suke cin gado misali cikin maza mutum nawa ne na'am Wada, wada wada wada wada wada wada wada na'am والوارث من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مستجرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن ألا كأوكي مثالي إذن أول يموت قا أول شيء أبا ثاني تنسى ثالث تنتى سيوى رابع سي خامس هذا وعاشر سي أول يموت كأوكي da awoli ya mutu waye kuma ya ci gado to sani ya riga shi mutuwa ya riga shi mutuwa shi ma riga shi mutuwa shi ma riga shi mutuwa duk sun mutu wanda ya rage shi ne ashiru wa zai gado sai ashiru ya tafi. shi ne maganin mai ainihin arhabi alibin wabin olibi ne ma'ana na zara duk kasar sa misali wal'abu wal jaddu lahu wa in ala haka idan shi ashiru ya mutu sai wancan ya sauko dissension dissension is god ala ilimi ke maka wannan bayanin kuna na kuma duk ilimi ilimi inda ilimi ne sai ya tara abubuwa guda goma Kwarai. ilimi yana da sharuɗa guda goma duk ilimin da bai tara waɗannan ba karka wahalar da kanka me na farko to farko ya baka ta'arifi na biyu tsarinsa waɗannan abubuwa sannan ka san waye wallafa ilimi sannan littattafan da aka rubutu a kai an gane ko waɗannan suna da matuƙar muhimmancin gaske wajen fayyace maka abin da ake bukata kafin na koma cikin guda goma nan yanzu sai da tambaye mu ya zan nemi ilimi ina matashi wani zai ce wallahi malam an mutu an ban babana ya mutu ni ne babba a gidanmu wahalan nemo abinci da kaza da kaza ya saba yanzu zan yi ni a gani na wannan kuskure ne ba daidai ba ne an gane ko waɗannan abubuwa guda goma idan ka kalle su za ka huta inna ma ba da kulle ilmin ashara alhaddu wal mawdu'u thumma samara wa nisbatun wa fadluhu wal wa'di والاسم الاسم ده بحكم الشارع مصائل والبعض بالبعض التفاوى من دار الجميع هذا شرف waɗannan su ne abubuwa guda goma to kafin na fassara muku su babu dalili ka ce kai ba za ka nemi karatu ba faɗin da magaran malaman da Allah ya yi su waɗanda kai ka taso ka gansu da waɗanda ake baka labari ai kafin suna da yawa haka inda za ka je maradi haka inda za ka je difa haka inda za ka je dogon dutse ina jin ajiyar tawa ne haka inda za ka yi talibari balantana ka leƙa makwabta ka je daura ka je kano wannan ɗan tsuki namu Allah ya yi dandazon malamai da ba ka da dalili musamman kana matashi ka ƙi neman ilimi in ka ga shaye-shayen ƙwaya rashin neman ilimi in ka ga bin mata zina ta yaɗo a uzubillah rashin ilimi ne Allah ka kare in ka ga kwaɗayi da roƙon mutane da bara da shimasanci jahilci ne in ka ga yaron na da iyaye rashin ilimi ne in ka ga wasa da sallah rashin ilimi ne in ka ga yawan dambe da faɗa rashin ilimi ne in ka ga yara na bata lokaci kan club na ƙwallon ƙafa rashin ilimi in ka ga yara ana zuwa sallar magariba a lokacin suke fitowa filin ƙwallo suna ya rufe gumi wallahi bata lokaci ne in ka ga an zauna ana yi da mutane ana gulma ana tsugubi da gurtsufe sa shi ilimi ko mu Najeriya wani bala'i da ya kunno mana wasu shi kinafin sace mutane da yawa fulanin da ake kamawa sai ce wallahi shi baya sallah bai iya ma karanta fatiha ba wannan bala'i wannan masifa da kai shi za tura mulki mallaka suka hana bude department da karantar da musulunci a jami'in Nijar tun farkon farawa suna tsoron ayi karatu je ka jami'ar Audu Mumune ba department da karantar da musulunci ban san yanzu ba to mai dalili mai dalili garin musulmi madara musulmi saboda na kirti haka faransa ta yi a inda ta yi mulkin mallaka ويكون كده في استئمار فاستئمار لأنهم ما عمروا شيء هو استدمار لأنهم دمروا كل قرى لك ما عمروا شيء إنما يعمروا أيدي يكون جتر أقول رسول الله مش عميني مسلميني أشيء أسائر وانا قرقص المسلمين قالوا زرعة متاسة أشياء يارو جي مكا سيدي كان زلارتي باكا نسد المسلمين ما نفسه أربا كده الله tarurtsiyar ingila dole ta bari yanzu mu a najeriya ko a jihar enugu ne garin iyamurai jami'a akwai bangaren karantar da musulunci to me sa nitan garin musulmi gaba ɗaya muna roƙo masu shugabanci 'yan siyasa allah ya ba ku basira ku canza wannan da makirci aka yi ma al'ummar sai dai ka je sai ka karanta musulunci idan ba jami'ar ka sabu ce inda kake da ta anan akwai ɗaya mbalai a afirka ta gabas an gane su makirci da manufa suka yi je ka karanta lissafi shi ke nan a zare maka musulun saboda in ka san ƙorani, ka san sunna ka san arabiya harshen annabi muhammadu wallahi ba wanda zai wayance maka ballantana ka iya larabci ka iya faransanci duk duniya za ka shiga ka zama wayayye wallahi ina godiya ga Allah ba ina faɗa zan alfahari ba duk shekara a amerika nake tafsiri a birnin new york kuma har majalisar ɗinkin duniya kira na suka yi na ja sallah yau hausa zan je musu an duni o ba turancin bakin titi ba ba tura-tura ba a shekara ta 2017 gimelman gmail di zan zo in zauna da Allah ku kawar mafarin sai na iya insha Allah gmail di sai abinda nake cewa ni je parle français on taiti na dai mummur ɗai ko? malar suka kira ne in ja sallah a united nations malar na tafiya wata jiha ne zan je gidan kurkuku faɗakarwa sai aka kira ni we need you here to come and pray with us ina kuka sani na just live it is the work of Allah na je zan ja sallah sai ga limamin harami ya zo shi ma ibn humayd humay ne mutu sai suka ce tuma ya za a yi limamin harami na to ai ku liman da kano da limamin harami ɗaya ne ana maganar ne wa ke maganar taimama kuma ya sallar suka sake gaida ta hazo abinda nake cewa inda ba ni da kayan aikin zan jan zura ido ko matasa ku tashi ku yi ka ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wallahi shekarun ka 18 19 baka da ilimi faransancin baka iya ba larabcin baka iya je wani dan wa a hotel yake cewa malam dan Allah je jiyan nan yace ni ina zaune a Belgium ne belgica malam kuke da harshe haka dai fada ku gaya mu shugabanninmu a Nijar musamman ma a yi matasa don Allah su koyi larabci ce ina bakin ciki faransanci ɗaya na iya bakin larabci yaran annabi na ba Ita so nake idan liman na hoto ba nima an ringa fahimtar me yake cewa ina ce duka yawo kana da kurciya kana da lokaci ga malamai ka tsaya kana wasa har lokaci ya tafi ya Allah dan Allah karfewa ku tashi a samu zunzurutun mahaddata Qur'ani masu aiki da ilimi. da 'yan mu gaba ɗaya ga malamai suna aiki suna da ido bacci bai kamata ku yi sakaci ba daga ƙarshe da duk lokaci ya riga ya tafi zan gaya muku hanyoyi guda goma wajen tabbatar da neman ilimi farko ka tsarkake niyya kar ka taɓa nema dan a ce da kai malam wallahi lamarin zai lalace maka sam kar ka nema karatu na jami'a na kwali kowane iri ne misali ya karatu karatu ne ka je ka nemi kwalin ka kure muna bukata amma ka yi danwa faman ka na yarjo liƙa ame فليعمل عملا bi ba يشرك rabi? Wallahi shi ne النبوة in aka cire ikhlasi an tabe na biyu ka zaɓi abin da muhimmanci ka san shi tuko ɗazu na faɗa ilimin addini ka ƙoshi a kai ni ba na ba da shawara ka je kana karanta bible saboda kiransa ba mu ga sama ƙura'ani ba tartibul awlawiyya muna da fiqh tartibul awlawiyya wannan muhimmi na uku ɗalibin sunna ya kiyayi sakaci wajen karanta ilmul hadisi dole ka san hadisi me shi zai baka daman gaya mutane addini kenan ka kiyaye karanta hadisi rubabbe wanda bai inganta ba abinda bai inganta ba ka gaya wa mutane kai za ka ɗauki nauyi kowa ilmin hadis na shi tashi koya dole shi ne mafitanmu a yi tafiya da tarbiya ƙarya a kawai da ita tafiya ku tafi a kai a tace a yi tarbiya nau kenan na hudu ka samu wani malami da za ka nace mishi akan makula da Allah ina roƙo ka bani lokaci dan Allah cikin kwanakinka a sati ka bani ko da rana ɗaya lalle ka samu wannan lokacin sannan na hudu ko na biyar kar ka yi malar rashin ladabi ka saka yi sunan malaminka ka ce ya shekhana ya mu'allimana ba a fi ma ka kira sunan shi kalkal babu lafi ke masa alkunya Abuwa ne sannan karka je ka dame shi yau muna da almajirai marasa ladabi wallahi malar na ta kira ka aya wallahi ba ka ɗauka ba na take nufi har wani ya ce wallahi malam dama ina so tambaya amma credit yana ya gare wai abin da yake cewa kai malam ka sa credit ka kira shi ka wace wannan ba rashin kunya bane Allahu musta'an ya akhi karim sannan abu ne muhimmi ka tashi ma ka je wani gari neman ilimi je na ga ma ɗan university wata kalma in kuna son ilimi kuna bukatar mokari. da angle ne motivation organization, participation, cooperation, attention, readiness, intention. Sai ta haɗa su. Al'imamu al-Zahabi ya samu labarin wata mata Fatimatul Mariniyar Nasiriya. Yana jin labarin ta sai dai Misir don yi ilimi a wurinta. Yana sauka aka ce kwanan bakwai da mutuwa. Ya ce, kai co, haka saunin al-Magharibi, wasu ce Ibn Wahab. Ya je don yi karatu gun Maliku yana sauka an kai Maliku kawai. wani malami sai littafi malaman da suka je neman karatu gun malam suna isa malam ya mutu na biyar kenan na shida ka nisanci yawan jayayya da musu na bakwai ina ba ku shawara ku karanta littafin al-doktor bakar abubuwa da hilif al-bil'in muhimmin littafi mun yi daura muna da tsarin karatu a kano mu mukan yi daura kwana muke yi tdb to day break dama bayan sallar lisha duk wanda zai zo wasu zo da gombe da kaza in mun fara ba mai bacci tunda ni ban yi bacci ba lafiya ba ka yi bacci sai mun kwana a karanta littafin muhimmi ne ko littafin da zai karanta da kai ladabi na ilimi sannan abu na tara saboda zai lokaci ya riga ya tafi abinda ke sa ilimi ƙara tabbata mu zakara ilimi kai tabita ko ƙur'ani kake so in ka samu aya ɗai kai bita wajen sau goma haka suka ce imam bukhari ke suka ce ai bukhari magani ke suka ce ba wani shan magani a ke bincike suka ce ma ta takarrara ma ta karrar wa bit takarar ya al-himar maimaita sannan ka saba da rubuta ilimi imam shafi'i yana cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibal al فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة إلمي كما كاين فروتاني إن كجي كفروتو دبا وكدولي با والله يقول الله تين سننك ممكن تلت التفل كركا ياجيسو سننك شاء قرآني سمد قوة للتافي إنك شارون زمزم كتي يا الله إنني أشرب ماء زمزم لأن تعلمنا العلم كما الإمام ابن حجري ليجيشن رون زمزم تتي الله كباني علم حديثي yadda ka bar imamu zahabi sai ga shi ya sha ana ganin har ya fi zahabi muka ce ka a zahabi zahabi malikowa da raroshi kowa masu girma Allah ƙara muku albarka Allah ka ilmanta da mu abin da zai amfane mu ka kyashe mu da ilimin akukuto sai surutu ba aiki Allah ka kyashe mu da wannan Allah ka sa dan kai muke yi Allah ka yalwata waɗannan matasa namu Yaya da kannai da sa'anni da na gaba da mu Allah duka ba wani amfani Allah Allah malaman nan da suka yi iya iyawansu Allah ka yi musu albarka dan uwana mala Abdullah Allah ya san jihadin da ya a wannan garin Allah ka saka mai da alkhairi dan muna farin ciki ku shaidu ne akan haka ku rike shi riko na amana mun ji daɗin haka Allah ya saka muku da alkhairi a dora kan inda ya tsaya kuma lokaci-lokaci tare da aka yi ganka ku ziyara saboda haka lalle wannan abun a kiyaye magabatanmu Allah ya ji kansu Allah ya ba ni da zama lafiya da kwanciyar hankali zaben da za yi Allah ya sa a yi lami lafiya duk bituna Allah ka aje mana bituna boko haram Allah ka zama magani da kowace irin bituna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي يا داود والقرآن الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mune wa Allah godiya mara iyaka wanda bisa ni'imar shi da kuma korewarsa bisa da mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka a kuma wannan yammaci mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir to alhamdulillah uh, idan kunne ya ji in kunne ya ji yawwa gangar jiki jiki ya tsira amma idan yi amfani da wani babu shakka abinda muka ji ya ishe mu guzuri madal hayat tsawon rayuwa Allah ta kawo da khairi Allah kuma ya sa masa zani وكما ألا تنيا متكين الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه babu shakka mun ji kalubale kala-kala har yanzu da sauran rana a kawa da waɗanda suke tunanin wato sun sami ilimi ko sun gama da ilimi ko kuwa sun yi zurfi a ilimi ba farin girki yanzu ya kamata da ni da kai da su mu da mara mu dukufa mu kowa makaranta mu hada bandar mu al'ilmu min al-mahdi ila saboda ilimi tun daga tsumman goyo har ya zuwa littafani ake yin shi kuma kamar yadda muka ji duk ƙur'anin Allah kaf akwai addu'o'i burjik amma babu abinda Allah ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya nemi dadi ya nemi ƙari sai ta ilimi saboda haka wannan yana nuna mana martaba da miza ta ilimi kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana gurare da yawa hal yastawi allazina ya'lamun allazina la ya'lamun kamar da muka don haka yan kuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun gagari duniya saboda sun yi ilimi kamar da abdullahi bin mas'ud yake cewa kunna na ta'allamu ashra ayati min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la nujawizuhunna hatta nahfazahunna wa na'lamu ma fihinna wa na'mal bihinna fata'allamna na iman wal qur'an aya goma take dauka su haddace su san ma'anoninsu su yi aiki da su na aiki su yi na hannun su hannu sannan su zo a ƙara don haka suka koyi ƙwa'ani suka koyi iman. kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon wahayi da ake masa na ikra ba a daina masa wahayi bai daina gurfana a gaban mala'ika jibril a makarantar wahayi ba har kusan ƙarshen rayuwa ta haka kamar da dazu yake ganawa da yan uwa masu da'awa shabab muna gaya mu cewa kar ka ɗauka da an ce kai malam ne shi kenan nan haƙuri wato kaji zidar zubunta mun ji irin waɗannan wato al'ada da kuma shiro da kuma yadda magabata suka tumbaza da kuma yadda malai ba mu wa waƙiriya hayya da yadda wato Allah yake ɗaga darajar ilimi da mai ilimi musamman ilimin ƙorani kamar yadda ya ba aballahu illa an yarfa kullama lahu sila bil qur'an duk abin da yake da alaƙa da ƙorani, ko mutum ne ko gari ne ko lokaci ne Allah bai yadda ya wulakanta ba sai ya da zalim shi Allah ya fifita Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyul qur'an Allah ya ɗaga darajar malaika Jibril ala sa'il malaika li'annahu sahibul qur'an Allah ya fifita wato garin makka da madina duk da cewa akwai garuruwan da suka girme su suka fi su tumbaza domin unzil alquran fihim Allah ya albarkaci watan ramadan duk da cewa baya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu li'annahu shahr alquran Allah ya fifita wannan al'umma al-muhammadiyya li'annaha ummatul quran saboda ka duk abin da yake da alaka da Qur'ani baya barkanta kuna jin misalin da malam ya bayar da yawa tsari namu na tafiyar ƙungiyar sunna ko anan ko a can akan tura malamai garuruwa su je tafsiri tafsiri to shi Allah tantakar sai ya dauki malamul asim ya kai shi can tsakanin tutu mai jan kuma ba karamin sharaf ba ne kamar yadda muka ci ka je majalisar ɗinkin duniya kamar yadda wato alarama gangaren mahmud ibn khalil al-bukhari rahimahullahu ta'ala shi ma zamanin sa yaje har majalisar ɗinkin duniya ya ranga da alƙur'ani duk wannan sharafin alƙur'ani saboda haka duk wanda yake san duniya kamar yadda imam shafi yake tsada man arada duniya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alayhi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilm saboda haka ba zan tsawaita ba saboda lokacin sallah da kuma tambayoyi watakila da shirin rediyo da yake mu. amma dai na imani mun karu ko an sanar da mu abinda muka sani muka manta ko an sanar da mu abinda ba sani ba dama amfanin zuwa majalisar ilimi. kuma ina wa Allah godiya yadda na ga wannan gari na mai albarka bayan shekaru goma sha biyar da na bashi rasmiya wannan waje yana daga cikin tungar gwagwarmaya da artawu ina artawu <laughs> artawu ƙwarai kuwa ga kuma limamin sarakan artawu shan a gebe eh a kundin mala musamman lokacin ɗan kuka mai ja goshin jiwa wanzan arzikin da ake yawwa to alhamdulillah abun farin ciki ne Allah ya sa a kafa alheri tare da mutum kuma Allah ya raya shi ya ga wato wannan abin ya haɓaka sauran yan uwa du'a irin su dan uwa malam Iliyas da sauran matasa su malam Laminu su ga su nan dai da yawa wanda lokaci ba zai bari mamu sunansu ba Allah ta kawo su da alkhairi kuma ya kare mana jagora gaba wada dan uwanmu dattijo Allah dan zo gashi duk inda muke da shi yake Allah kara masa lafiya imam magaji Allah farta masa Allah ya kai haske kamaransa. da zo mun je har gida mun yi wa iyalansa ta'aziyya lallai mana ci ku kula da iyalansa da yawa wato mutum ya kan faɗi ya mutu bayan mun tsotse shi mun tsotse ƙarfinsa da kuzarin shi a ƙarshen sai ga iyalinsa a wulaƙanci amana ce a yi sunduk na kula da al'aitam wanda wannan shi ne asalin lakabin abu al'aitam da ake kira na da shi ba ba a mata da na aura guda uku daga cikin su duk mazajinsu ne suka mutu kuma na aure su da 'ya'yansu wasu ma sun gama jami'a a yanzu wasu mun auren da su a sun fi kusan goma sha wannan dalilin ya sa shek abdullahi balalau shi ya raɗa mun wannan lakabi na abu laita sai kuma uwar gida na ita ma da ta biyo bayan bayansa ita ma ta sake jaddada to lallai mu kula da alaita kula da marayu ba karamar ibada ba musamman wanda muke tare da shi muna ba ta ci da shi idan Allah ya karbe shi lallai amana ce mu kula da iyali ah, Allah ya mana mai kyau Allah ya kuma ji kan magabatan mu Allah ya cika mu da kyau da imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi